radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sana rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan labaran wasanni. Daga shi kuwa sai shirin na kaɗe kiɗen Iraniyawa. Amma kafin nan bari haɗa ku da Abdullahi Salihu Katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san ai saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 29 ga watan Rajab na shekara 1444 hijira ga mariya Masu saurari kukan san cewa shekaru 346 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1677 a gumurzan da aka yi a tsakanin sojan kasashen faransa da spain a kasar haiti sojan kasar faransa suka samu nasara akan sojojin kasar spain inda suka fatattake su daga kasar haiti daga lokacin ne kuma faransa ta shimfiɗa mulkin ta na mallaka a kan al'ummar kasar haitin kasar faransa ta ci gaba da yin mulkin mallaka a wannan kasa da ke cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan bakaken fata mazauna haiti sun miƙe domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turawan faransa inda suka yi ta gwagwarmaya a tsakaninsu da turawan amma da ƙarshe dai faransa ta bai wa ƙasar haiti 'yancin ta a shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne sa ƙasar haiti ta zama ƙasa ta farko da ta fara samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka a tsakanin ƙasashen latin amurka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makamai masu lizami guda biyu waɗanda wani jirgin saman yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin ya harba suka tarwatsa jirgin fasinja na iran wanda ke ɗauke da jami'an gwamnati su 40 daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari dai akwai hujjatul islam fatlullahi mahallati wakilin wargayi imam khomeini a cikin rundunar dakarun kare juyin juhalin musulunci da kuma su jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki su 39 wannan asar tana daga cikin manyan laifuka na yaƙi wanda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya aikata a lokacin mulkin sa na kama karya.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 kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Ƙasar Cuba ta yi Allah wadai da harin da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta kai a ƙasar Siriya. tarayyar afirka ta dakatar da matsayin 'yar kallo da ta baiwa haramtacciyar kasar isra'ila an bayyana cewa karfin ikon da amurka take da shi a duniya ya kusa zuwa ƙarshe to yanzu ga cikakkun labarin kasar cuba ta yi tar da harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a cikin birnin damascus na kasar syria ministan harkokin wajen kasar ta cuba bruno eduardo farilla ya rubuta a shafinsa na tusa cewa ƙasarsa tana amfani da harshe mai kaushi wajen yin tar da harin da isra'ila ta kai wa birnin damascus wanda yake a matsayin keta hurumin ƙasar ne kuma ko kaɗan babu kimanta halin juyayi da al'ummar ƙasar suke ciki saboda girgizar ƙasa ministan harkokin wajen ƙasar ta cuba ya kuma ƙada cewa harin barazana ce ga zaman lafiya na wannan yankin na gabas ta tsakiya a gefe ɗaya shugaban harkokin ƙasa da ƙasa babban kwamitin jam'iyyar gurguzu ta ƙasar cuba emilo lusada garcia ya yatar da harin na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin wata unguwa ta birnin damascus har ila yau ya bayyana shi da cewa rashin adamtaka ne domin al'ummar ƙasar ta siriya suna cikin juyayin girgizar ƙasa to an bayyana cewa adadin waɗanda girgizar ƙasar siriya da turki ta kashe sun haura dubu arba'in da biyar a wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane da adadinsu ya kai dubu shida a cikin ƙasar siriya kaɗai sai kuma wasu mutanen miliyan takwas da suka cutu sanadiyar hakan 'yar saƙon musamman ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya na jihar rushdi ta rubuta a shafinta na twitter cewa mutane da dama suna da buƙatuwa da taimako kuma majalisar ɗinkin duniya za ta yi namijin ƙoƙari domin taimakawa mutanen siriya tun da fari mai magana da yawon ofishin da ke kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa an samu koma baya wajen aikewa da kayan agaji zuwa yankunan da suke ƙarƙashin ikon gwamnatin syria saboda ƙin amincewar ƙungiyar hariru sham ta 'yan tawaye a can ƙasar turkey da adadin waɗanda girgizar ƙasar ta kashe sun haura dubu arba'in yayin da wani adadi mai yawa na mutane suka jikata da kuma rasa matsugunansu sai dai a halin yanzu har an fara gina gidajen wucin gadi da za a tsugunar da waɗanda suka yi asarar gidajen nasu gidajen da aka fara ginawa a yankin gazi itab sun kai tamanin kuma za su ɗauki mutane tara. to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran tarayyar afirka ta san da dakatar da matsayin 'yar kallo da ta baiwa haramtacciyar kasar isra'ila shugaban cibiyar kungiyar ta tarayyar afirka musa faƙi muhammad ne ya bayyana haka a jiya lahadi kwana ɗaya bayan da aka tilasta wa tagon haramtacciyar ƙasar isra'ila ficewa daga zauren taron da ta shiga ba tare da gayyata ba a birnin addis ababa na ƙasar habasha a shekara ta 2021 ne da musa faƙi ya bai wa haramtaccen ƙasar isra'ila matsayin 'yar kallo a ƙungiyar ta tare afirka lamarin da ya jawo cece kuce daga wasu ƙasashe musamman ma dai algeria da afirka ta kudu sai dai an kafa wani kwamiti wanda zai nazarin dacewar matsayin da aka bai wa ƙasar ta 'yan sahayoniya ko a'a faƙih ya kuma ce abin da yake faruwa shine an dakatar da wancan matsayin na 'yar kallo da aka baiwa isra'ila har sai kwamitin da aka fa ya yi aikinsa musa ya kuma ce ko kaɗan ban mu kai wa isra'ila goron gayyata halartar taron namu ba a yan bikin buɗe taron dai tawagar haramtaccen ƙasar isra'ila ta shiga cikin zauren taron lamarin da ya sa aka tilasta mata ficewa. kuma an kafa wani kwamiti domin gano wanda ya gaito su da kuma ba su izinin shiga cikin ɗakin taron an bayyana cewa ƙarfin ikon da amurka take da shi a duniya ya kusa zuwa ƙarshe wani manazarci a kan siyasar ƙasa da ƙasa muhammad hassan suwaidan ya bayyana cewa tsarin da yake tafiya da duniya wanda aka gina shi akan baiwa amurka fifiko ta bayan rushewar tarihin soviet ya kusa zuwa ƙarshe manazarcin ya yi ishara da yakin ƙasar ukraine da yake a matsayin masomin rushewar tsarin da amurka take da fifiko a cikinsa a duniya bayan kawo ƙarshen yakin cacar baki amurkan dai tana baiwa ƙasar ukraine makamai ne domin ganin cewa rasha bata samu nasara ba da zai sa hakan ya sauya tsarin da yake tafiyar da duniya a yanzu muhammad hassan sudan ya kuma bayyana cewa shirinta yakin da rasha ta yi ya sa amurkan tana sake nazarin siyasarta da matsayarta a duniya kamar kuma yadda ya taka wa kasashen na turai birki akan ci gaba da yi wa rasha barazana ko tsokanata akan yakokinta ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku shin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake saurara a cikin wani sabon shirin. Shin wanda a cikin same mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wasan cita da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin. inda za ku ji cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai haɗe ba a je ba a jiya lahadi ta tara gwatan fabrairun shekara 2023 da muke ciki aka buɗe gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka ta yan kasar shekaru 20 inda aka buɗe kallabin wato gasar tsakanin masar da mozambique kuma an tashi kunnen doki babu ci ita kuma senegal ta halasta najeriya ne da ci ɗaya da babu a yau litinin kuma za a kira tsakanin uganda da afirka ta kudu sai kuma sudan ta buga da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a gobe talata kuma gambia za ta ke cire na tunisia ya zo yanzu dai senegal ce kan gaba da maki uku a saman tebur sai kuma kasar masa da maki daya a matsayin ta biyu hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaici ta ake da sakon ta'aziyya ga iyalan fitan dan wasan kwallon kafa na kasar ghana christian asu da ya mutu a ƙasar turkiya bayan da gini ya fada masa samakon girgizar kasar da aka yi a ƙasar dan wasan ya wakilci ƙasarsa a wasanni 65 kuma ya buga wasa a kulob din everton chelsea newcastle da ke ingila da porto idan muka leƙa gasar premier league ta ƙasa kuwa a mako na 21 za ku ji cewa a ranar 8 ga watan ispan kungiyar kwallon kafa ta zuwa han za kara da miss kerman sai kuma har sajjan ta kira da faikan yayin da fosfolis ta kira da nafti masjid suleiman a ranar talata kuma havadar ta ce raini da misr sanjani sai kuma nasaji mazandaran ta buga da istiklal aluminium arak ta buga da sfan sanati nafta abadan ta kara da tarakto laraba kuwa fula ta kara da malaban yanzu dai sai fa ita ce ke kan gaba da maki 42 a saman tebur sai kuma Esperance ke yi mata da maki 39 a matsayin ta biyu ita kuwa Istiklal ce ta uku da maki 39 To yanzu kuma bar mu ya da zango a yankin Turai inda za ku ji cewa Rashford ya zama na farko da ya ci kwallo a wasa bakwai a jere a Old Trafford. Manchester United ta doke Leicester City da ci uku da babu a wasa mako na 24 a gasar Premier suka kara a jiya Lahadi a Old Trafford. United ta fara cin kwallo a hannun Marcus Rashford a minti na 25 da fara wasan sannan ya kara ta biyu da aka koma zagaye na biyu wato bayan rabin lokaci kenan bayan hutun rabin lokaci kenan. Jadon Sancho shine ya ci wa United ta uku wata hada maki ukun da ake bukata a fafatawar. rashford ya zama na farko da ɗaya su ya kwallo a wasa bakwai a jere premier league a old trafford tun bayan bajinta da wayne rooney ya yi a shekara ta dubu da goma an fitar da nimar daga fili a kan gadon marasa lafiya a wasan da paris german ta doke lile da ci hudu da uku a gasar league a jiya lahadi kaliyan pepe da neymar su suka fara ciwa psg kwallaye daga baya lele ta zura uku ta hannun beford da kete da jonathan david da kuma jonathan bamba daga bayan pepe ya kara na biyu sannan lionel messi ya zura na hudu a ragar lile a bugun tazara nimar ya ji rauni a karawar aminci kaɗan da komawa zagaye na biyu inda lokacin aikin gaggawa suka fitar da shi daga filin wasa real madrid ta ci wasa na ɗari a la liga a cotius a raga real madrid ta je ta doke osasuna da ci biyu da babu a ranar asabar a wasan mako na 22 a gasar la liga tebo cotius shine ya tsare ragar real a wasa na 151 da ya yi a la liga karo na ɗari da ƙungiyar santiago barnabai ta ci wasa da gola a cikin raga mai tsaron ragar tawagar belgium wanda ya yi wasa na 151 a la liga ranar asabar yana kaka ta biyar a real madrid kakar da real madrid ta ci wasanni na liga bayern munich ta bi ta kwararta fasan german a zawancin dan wasan chelsea da morocco hakim ziyech mai shekara 29 da haihuwa barcelona na bibiyar manchester city kan dan wasanta na tsakiya asalin sifaniya rodri gabanin bude kasuwar sayar da sayar da sayar da 'yan wasa inda suka kai yin farko kan fan miliyan 80 kan dan wasan mai shekaru 26 Newcastle United na zuba ido kan dan wasan Arsenal kuma mai tsaron gidan Scotland Kieran Tierney mai shekara 25 da haihuwa a bangaren liga yan litinin getfe za ta kara da valencia a gasar zakarun turai kuwa watford ce za ta kara da west brom ta ma saurare kuma da aka shirin na mai zo karshe gan lokacin da aka ɗewa shirin ya ka jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin yanka kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. to sai kuma shirinmu na ƙarshe shi na kiɗe-kiɗen iraniyawa Thank you. iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare da ɓata wani lokaci ba zai gaito muku Husaini Kawami domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu da zama kuma su daɗin shirin da yake masu iya magana cewa waka bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. گشتم آوارم پیش To ma a gaishe ka Hussein Kawami a cikin wannan waƙar ka yi mana a nan zan jalin zamu shirin gan lokaci ne hararan mu ta mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu a dan wake-waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. قطری بیرنگ بودم نورش از من گذشت بر سپهر نام چون رنگین کمان افتاده آه سین نغمه های سینه سوز عشق را این زمان زبان افتاده این زمان آموختندم که زبان افتاده to masu ware zan yi ban kwana da ku a nan gan lokacin da aka ɗirwa shirin ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya.